Kano zuwa Eko ko daga dukkan hanyoyin da jiragen kabo ke bi ku guji hulɗa da ƴan kayan da waɗanda ke raba duk tashoshin jiragen sama don cutar da matafiya ta hanyar yi musu walawala don kare ku daga sharrin irin waɗannan miyagu ya sa kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na kabo ɗaya ya bude ofishin sai da tikiti a kowace jirgin sama da ke ƙasar nan tabbata ta sayi tikitinka daga ofishin kabo ɗaya don gudun ɓata lokaci da asara kabo ɗaya idan ga maciji ai ba a nuna jansa inda ko babu kasa ai nan ake gardama kokawa kamar ta haji ko umra yanzu kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na kaba air ya dauke muku ɗawainiyar biza wacce ke ci muku zuwa kwarya a wasu lokacin ma da gurgunta muku tafiya ibadar Allah a kuma ƙara tsada biya kudin tikitin ku da na biza a kamfanin kaba air to ku koma gida ku yi bacci cikin dan kankanin lokaci mun haɗa muku takardun tafiyar ku daga a dawo lafiya a gida sai lalai marhabin a ƙasa mai tsarki wane mutum wani aiki sai garama kuna iya biyan kudin tikitin ku haɗu da na biza a dukkan ofisoshin kaba air da ke ko ina a fadin ƙasar nan kaba air cikamakin jiragen sama daga gare ka ba wani jirgi